Kalangu, Sashen Hausa na studio Kalangu ke saurare daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti talatin labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma A cikin labarun za ku ji yadda aka kammala shagulgulan kokowar takobi jiya da maraice a birnin Tawa. Yau ne ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya bisa karatu na makahi ta fusa'ar da ake cema Brai. Ayyukan ƙungiya mai kula da lamuran zaɓe Seni shirin na musamman zai ba ku a kai bayan kun sha labaru. Man sauraro gungu Muhammad tani ke muku salama barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. A jiya da Mauritania aka rufe shagulgulan kwamfalar neman takobi aji na 38 a can hilin kokowar Hamidin mai dare kataki na tawa. Yaya kaka na tawa shine sabon sarkin 'yan kokowa a bana bayan ya kifar da Abdu Dan Tela na Zandar. A Zandar ana shirye-shiryen tarben sarkin ga ra'ayin wasu magoya baya da Ali Kaita ya aiko mana. lalle ƙasar Nijar duka ita take cin more wannan abun tunda ɗan Nijar ne ya ci ɗan tawa ne ya ci lalle amma mu mun so na mai ci ɗan da magaran mun yi ta takobi ya zo nan da magaram to kai kana taka Allah na tashi bakin rabon da Allah ya kwata mu ne wannan ma mun ji daɗi da abin da Allah ya kwata mu eh muna fata da an ce za a nan a tashi a tsaya a taimaka mu ma Allah ya sa takobin in ya zo kai ya koma bakin abin da gare ni kuma tare Allah sa a je a tariyo shi mutanen da magaram a yi kishi a huta a je a tariyo shi kwanmu da kwarkwatar mu aka yi wasa aka kare lafiya sannan kuma muna roƙon Allah yanda aka gama lafiya in za a zo da magaran muna nan a shirye mu zo Allah ya taimake mu mu ɗauki kayan mu mu gina su da shi a nan gurin mu more rayuwar mu da izinin Allah ra'ayin wasu mashawarta wato kokowar kenan Mutsa dai a nan birnin Tawa, kamin a saka usul ɗin soma kokowar ƙarshe na ɗaukar takobin aji na talatin da takwas, ministan matasa ya gabatar da jawabi. Minista Kasim Mokhtar ya gamsu da yanda aka gudanar da tsarin kwamfalar cikin tsanaki wasa da dariya. Mutari Muhammadu ɗauke da fasarar jawabin minista Kasim Mokhtar. Natsuwar da ta wanzu a filin wasa a yayin wannan kwamfalar kokowar gargajiya a karo na 38 ya tabbatar da gurin da gwamnati ta saka a gaba na kira da 'yan ƙasa da a zo a haɗu wuri ɗaya domin wanzar da zaman lafiya da tsaro a cikin ƙasarmu. Kuma duka a cikin wannan hanya taron da muka shirya bisa zaman lafiya ga matasa a nan tawa ya samu karɓuwa matuƙa. Ina son yi amfani da wannan dama dangance kyau da wannan zaman taro da ke da nasaba da zaman lafiya da tsaro domin na yabawa waɗanda suka shiga a cikin Boko Haram da suka ajiye makamai domin dawo da zaman lafiya a yankin gabashin ƙasar nan da ya fuskanci hare-haren ta'addanci. a gaida mutari Muhammadu. Kamar yadda minista ya faɗa babban taro bisa kwanciyar hankali da tsaro da aka gudanar birnin tawa shi ma jiya aka kammala shi. Tsawon kwanaki uku matasa sun tantauna bisa al'amura daban-daban wa'anda matasan za su iya kawo tasu gudunmuwa. Firaminista Birji Rafini ya jagoranci rufe taron. Daga tawa Abdullahi Asuk ya aiko muna da wannan rahoto. Eh, Taron ya gudana yadda ya kamata kamar da kuka sani taro ne da ya mayar da hankali akan damawa da matasa wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro saboda idan kuka duba lamari ne da ya shafi matasa tunda su ke kan gaba wajen samar da zaman lafiya kuma su ne kan gaba wajen tayar da hankali saboda a yau idan ka duba waɗanda ake kamawa a cikin sha'anin ta'addanci mafi yawa matasa ne don haka muke son faɗakar da matasa matsayinsu da kuma gudun gudunmawar da ya kamata su kawo domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. Don haka ne muka tattauna akan mahawarori daban-daban. Kuma duka waɗanda suka zo a nan za su yi ƙoƙarin faɗakar da sauran matasa, saboda manufa a nan ita ce yaɗawa ga jihohi da kuma gundumomi inda wannan ƙungiyar take gudanar da ayyukanta. A gaida Mutari Muhammadu da Ausuka Abdullahi. Shirye-shiryen studio Kalangu kuke sauraro yau hudu ga watan Janairu duniya baki ɗaya na sallace ranar fusa'ar Brai wadda aka girka tun shekara da 2001. Fusa'ar ta Louis Bryce ya kyarkyaro fusa'a ce mai baiwa makahi damar wato fasarta rubutu a cikin kowane halshe da aka inganta a duniya. Musa Nasir shugaban rukunin Inan ya yi wa Rahilatu Sumana bayani kamar haka. Don ka ɗauki Brai ga wani sistem na wanda adda ina ita point da shidda da point kinga shidda da shi na in ka ɗoka kana iya samun kowane irin letter ka so kowane irin kilgo na kuɗi ko harkar mathematics na ko na science na lalle abana wanda bara ina ita ya bunƙasa ƙwarai makahi a cikin duniya tunda munan ƙungiyar mu ta makahi muna da imprimant ta bara wanda duk littafi in mun kasa shi bisa ordinateur sai mu yi tiran shi ya hito da bara matsalolin da ako shina ba mu da littafin da yawa na birai wanda ya kamata a ce shi gwamnati ya ɗoka kamar yanzu misali a ce yau ko rantire an ma yaran makaranta masu gani librin dansu ya kamata gwamnati ya zan tunani da duk shekara a to ina da makaho nawa yaro daga premier college har university su ma ya kamata a ce suna da liburka nasu na birai shugaban cibiyar birai kenan musa na sayar kuka saurara A yankin Tilaberi ranar Litinin ɗin nan da ta shuɗe aka damke Salu Mumuni Joga, shugaban ƙungiyar farar hula ta Kazok na garin Torodi, an kuma wato tura ƙeyashi gidan yari na sayi, haka zalika an kama wasu mutane su goma sha shida dangance da wata zanga-zanga bayan kamun nasa. Mutanen suna hannun kwamsiriya ta Torodi. Umar Buda, mataimakin shugaban ƙungiyar ta Kazok, ya yi bayani kamar haka. kai ne a za a yi da su a kai su waje a tsaye da dan sun zo sun tsaya ne za su kai su tsaye da to shi ne da an ka kama su aka maido su nan sun roɗe furiyar to da an ka sa su furiyar ran juma'a an ka kama su an kama su da juma'a yanzu an ce ran litani a sai da su shi ne salu shi ma ya je wurin da ake a tsaye ya ce a a kama abu ran juma'a ke yau litani a sai da ya ce ba biyan da doka take ba shi bai ce ka asali amma su biyan da doka take wannan an ce an biyan da doka ta ce wannan babu matsala abun da faɗi dai kenan da kuma an ka kama shi an ka tsira shi da an ka kama shi to mutanen gari kuma su ma sun ce to kamunan da aka yi mai sai sun to su kai su gani ko mu dan ba su yarda ba tunda bai hudu laifi ba ne ka za a tsira shi to shine lokacin da yaran ka fito an ka to jama'a sai aka suka liƙe hanya ko ni bai wuce sai dai an sake shi in ba a sake shi ba za su gudu hanya to yi ko kuma suka taso suka zo a gane mai juna bare suka tabata musu barkonan tsohuwa yadda suka wace cikin gudu nan dai akwai wanda an ka kama cikin na jance wurin su goma sha shida ne mace guda cikin su. Mun isa birnin Maraɗi, ɗaliban lise da koloji ESN na birnin Maraɗi sun shiga yajin aiki na kwana biyu wanda suka soma yau da sahen nan ɗaliban na kuka ne da ricin cika alƙawulan da mahukunta suka ɗauka musu domin kyautata yanayin ɗaukar darasin nasu suna kuma tir da irin bambancin da ake sanyawa game da biyan alawus zuwa ga wasu abokan nasu. Ga Ali Yaye Umaru, sakataren ƙungiyar tasu ɗauke da cikon bayani. Le premier point c'est par rapport à notre euh, plateforme revendicative. Abin na farko euh, bisa kan bukatocinmu ne da muka gindaya musu wanda a watan baya mun tattauna sun ce za su duba ta yadda za su share muna hawaye amma har yanzu shiru kake ji. Abin na biyu kuma bisa alkawarin da shugaban kasa ya tsoka ne na bayar da alawas shi ma babu wani canji. Alhali kuwa a cikin waɗansu jihohi an fara biya waɗansu ma sun kammala. Yanzu idan aka dubi fuskar makarantu cikin birnin Maradi bai kamata a ce wai akwai waɗanda suke fama da rashin ruwa da kuma wutar lantarki ba. Kai akwai ma waɗanda suke ɗaukar darussa a ƙasa. Ku zagaya a cikin makarantu na nan birnin maraɗi za ku tabbatar da hakan. A gaskiya ni ina ganin abu ne da bai kamata. ba. a gaida mutari Muhammadu. Ƙungiyar ɗaliban makarantun boko da makarantun koyon sana'a na birnin da magaram zandar tun ranar laraba suka tsunduma yajin ɗaukar darasi su ma. Hujjarsu ita ce rishin kyaukyawan yanayi da makarantun nasu ke fuskanta. Abokin aikinmu a zandar Ali Kaita ya firanta da babban sakataren ƙungiyar tasu mutari Mustapha mu saurare shi. wancan ya kare na kwana biyu kuma mun gaya musu mun kare na kwana uku wani kamar yadda muka waɗi muku da cikin matsaloli na harakar college of technique da center de formation suna cikin wata irin rayuwa wanda su in su ne a cikin ta lokacin nan bai yiwa su class dai wani ma za a ce babu tabul yara suna zama a ƙasa a ekol babu ruwan sha ekol guda a ce yaro ya tashi ya zo su yi wani APS ko kuma ya zo ekol tun har zuwa treasure ya tashi a ce ekol babu wani famfo su dai kawai sun zo sun bude ekol ne a ce dai sun bude sun yi wannan kuma bisa problem in mu na harkar fekil da muka yi magana lokacin da aka zo aka yi ya cin protocol ya ce duka ya dauki engagement zasu biya duka kowanne to kuma wannan engagement da aka dauka aka yi disinteresan wasu aka bar wasu kenan tunda duka da fekil da alo da bruce aka ce da ed social za a biya kenan kowa na da inci kowa dan kasa ne su ne muka ce idan nan da kwana uku wannan abubuwan ba a mana ba ba a biya ba kenan mu mun riga mun waɗi kuma mun ja hankalinsu kenan duk abin da ya biyo biyo su kuka da kansu. Mutari Mustapha kuka saurara. Kwamitin zartarwa na tawagar ƙwallon ƙafa na Sahel Sporting Club ya salami Haruna Dulla kocin tawagar. hakaɗin ya afku ne game da rishin samun cin nasara da tawagar ke fuskanta. Ga Isufu Idrisa babban sakataren kwamitin tawagar ɗauke da bayani. abun da ya faru ekip ba ta ke gani cikin mati biyar mun yi ganyen mati guda mun yi fardar hudu a jere shi yasa dai mun ka mu mun ka hadu mun ka ce to billa abun bai ce gai shi yasa mun ka tsaye da aikin da ya gama mu kontra ne gare mu shekara bu bare da mun ka ɗauke shi mun ce mai sahel babban kulob ne muna so ya ba mu titir guda cin titir din to bara bai samu ko titir guda ba mun yi hankuri mun san da babban koci ne sa'a ne babu mun ka bari bana kuma an fara cikin wata biyu na sezon mac biyar mun yi jami'an guda mun yi da hudu shi yasa da muka ce to ba mu ga alamu ba za a samu wannan titar tare da irin wanga zuwa da ake gani ba mu sa sabo ba yanzu da idris Lawali tsohon kafitan na Mena bara ne ya zama coach yana da lisans din shi ta coach don shine zai kula da ekip din har muka samu sabon coach din mu na da Ana shi bangare Haruna Dulla bai bukati cewa uhun ba a wannan zance, yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Istiduwa Kalangu ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Karangu karhe biyar da minti arba'in da biyu sai a gyara zama a saurari shirin na musamman. Kungiya mai kula da al'amuran zaɓe sini ita ce ta gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa cikin watannin Fabrairu da Mars na shekara 2016. Haka zaben kwansuloli ita za ta gudanar da shi. Akan zarcewar da aka ma wa'adin kwansulolin zaben bai gudana ba a lokacin da aka shata can farko. A yanzu wani aiki sai ni ke zartarwa, wani hange ta sanya gaba. Sumana Amadu ya firanta da nafi wada mai bada rahoto a sini ga bayanin nasa mu saurara. La CENI a mis en place euh, un comité waga cibiya tamu mai kula da tsarin zaɓe da ake cewa ni abubuwan yanzu da muke yi tun da mu muka yi aiki zagaye na harko da zaɓe na 'yan majalisa zagaye na harko na zaben shugaban ƙasa na zaben 'yan majalisa kuma da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa kenan muna nan muna yin babban rahoton wanda ake cewa rapor za mu yi shi na bisa kan wannan wannan um, zaɓe biyu wanda muka yi eh, ne muna nan muna rubuta shi kenan bayan muka ƙare wannan rubuta shin lokacin nan za a tsaye da lokacin da za a yi zaben ƙanƙana hukumomi wanda ake cewa les election local bisa kan wannan girgam na zamani shi wannan girgam na zamani eh, duka wanda suke sa ƙafarsu da hannunsu cikin bangaren zaɓe na ƙasashen duniya duka sun kwatanta ya kamata a yi wannan girgam na zamani shugabanninmu su ma sun ba da hankalinsu wajen wannan girgam na zamani abin da ya yi saura eh, tun da shi girgam ne wanda yake tambayar lokaci da yawa kuma yake tambayar kuɗi da yawa kenan wannan hara wannan aikin sai ya ɗan sarara kaɗan har lokacin da suka samu kuɗin fara wannan aikin tunda akwai masu hannu da shuni wanda za su kama wa ƙasar Nijar a wannan aikin kenan muna jiran har lokacin da suka fahimci juna da masu hannu da shuni basa kan wannan aikin kenan sai a fara shi an quelque sorte sai ke musamman actuellement an train de faire dukar kanan muka zo ƙarshen labarin kuma sai mu huta lahiya Musa san zai gabatar muku da labaru da halshen zarmar manti